wanda a yau ya dace da ranar laraba ashirin ga watan shawwal shekara ta 1447 wanda ya dace da takwas ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya bayan a hutun ramadana a da ya gabata a yau ne Allah ta'ala ya kadara mana dawowa karatu a daidai wannan rana kamar da ake ganin an samu canjin rana maimakon alhamis sun dawo sun dawo laraba suke daman kafin a tafi hutun ramadan mun kai ƙarshen littafin arba'una hadisi yadda muka lafar cewa allah ya ja, a dawowa din za mu faɗi littafin da za a tsura bayan arba'un hadis wanda a littafin da aka tsayar wanda yau Allah ya da za a fara karanta shi shi ne littafin alkaba'ir na al'imamu Zahir, shamsuddin zahir alayhi rahmatullah ɗaya daga cikin gwarazan malaman musulunci littafin musulun alkaba'ir wanda shi ne yawan Allah ya da kamar da sanarwa ta gabata za mu fara karatun sa bi izinin ta'ala a littafin alkaba'ir littafi ne mai matuƙar daraja da matsayi da ƙima, duba da mawallafin littafin wane ne shi da kuma a saƙon da littafin yake iyarwa a kowane littafi a kafa sunansa abu guda biyu ne yake nuna matsayin littafin abu na farko mawallafin littafi abu na biyu kuma akan mai littafin yake tattaunawa duk lokacin aka ce aka ce ma al'imamu zahari ko ba a ce ma komai ba ta san ana magana ne game da wani mutum na musamman wani mutum na musamman wanda a wajen ɗaliban ilimi ganiyun al-ta'arif wadatacce ne da a tsaya ana dogon bayani a kansa so duk wanda yake da alaƙa da karatu na addinin musulunci matsawar karatun nasa karatu ne ya san imamu zahiri ya san ki. waɗanda imamu zabi yana ɗaya ɗaya cikin malamai na musulunci don ana magana malamai musulunci to dole ka sa shi a ciki ina cikin malaman musulunci imamu zabi malami ne ba ta wato ake sa ba kare malami sosai na yanka shakku da dama asalin sunansa Muhammad bin Ahmad bin Usman ad-Dimashqi az-Zahabi da shi a kamar da malaman tarihi suke ambata kakansa Usman ba malami ba ne amma mahaifinsa malami kakansa mutum ne wanda yake mai ƙanƙan da kai bai sami ilimin addini mai yawa ba kuma mutum ne mai tawazu mai ɗa'a ga Allah mai ibada sannan kuma ya shiga da sana'a ta kamar ka ce kafinta su da haka izamanto cewa aka samu shi baban a shi mamu zahabi da suna ahmad shi ahmad bayan wasu da mahaifinsa da ya fara sana'ar babansa ta kafinta da harka irin wannan to sai canja zuwa ga sana'ar gwal shi na azahar ake cewa azahari harkar gwal bayan kasantuwar ya iya wannan sana'a sai kuma daman ɗalibin ilimi A ya zama malami cikakke da ake iya magana a kansa wanda ya haddasa alƙur'ani ya yi karatun hadisan manzon Allah sallama Bukhari da Muslim da shauransu ya yi zurfi a karatu to sai zamanto cewa ya haɗa haske guda biyu sana'a ta gwal harkar gwal da kuma karatu da ilimi a aka yake ba tsaye taso har aka haifi shi Muhammad Az-Zahabi shi ma ya taso eh, yana ƙananan shekaru zo da wato gwaninta da bajinta da al'amura da suke nuna hazaƙarsa da ƙwaƙwalwarsa Allah ta'ala ya ya gafarta musu gaba ki daya shi imamu zahabi an haife shekara ta ɗari shida da saba'in da uku a garin dimashik malaman tarihi suna magana cewa ba wa kakansa usman wato shine ya da shine ya zo garin dimashik ya zauna amma asalinsu ba mutanen dimashik ba ne to daman an san garin dimashik a suriya kenan gari ne santa Matattaran malamai da malinta matattaran ilimi ta santa ce babba ta ilimi duba da yadda sahabban mazal salama suka zauna a wannan yankin da dole a sami ilimi a gurin dole a sami ilimi aka samu san malaman musulunci suka fito a wannan garin da aka santa ce babba duk abin da kake so na ilimi akwai shi a Qur'anin kake so akwai kiraat na alqur'ani kira'o'i daban-daban akwai malamai dakka ƙwararru haka na in hadisin manzon Allah sallallahu kake nema to akwai ƙwararru a ciki malamai bijiman malamai a gari Dimashq haka na in fiqh kake nema gashi in harshen larabci kake nema ka ƙware gashi komai akwai garin Dimashq shi sa imamu zahabi ya tashi wa ƙashin kulawar mahaifinsa wanda daman Allah sau ta'ala sai ƙazara a gidan da zai fito gida ne wanda yake na karatu babansa malami ne aka yi sa'a cewa kuma ƙannan mahaifiyarsa da kuma yayyanta malamai ne su domin ya rawaici ilimi menene ta hannunsu akwai da yake ba da labari da kansa a cikin mu'azzamu shuyukh littafin da ya tattara adadin malaman da to ya karatu a wajen su haka na bayan haka wacce mata ta yaye shi ta shayar da shi ita ma malama ce malama ce mai da ita ma ɗin ya amfani ta a cikin littafin mawajin shiyo yana bayanin malaman da ya karɓi ilimi a wajen wanda sun haura dubu mutum dubu malami dubu za irin wani malaman in za ka yi magana a kansu su magana za ka yi a kan waɗansu mutane na musamman tara littafi guda ike magana game da malamansa malamai ɗaiɗai har dubu ikira su a wajen ka kaga abin babba ne ba magana labari ba kowa sai an bar sunansa da rayuwarsa da yadda suka rayu tare da shi da me ya karɓa a wajen sadakar sa ga kamar da yake ambatar daga littafi guda ɗaya ya karanta shi wajen malamai goma sha ya karanta wannan ya soke ji gurin wannan ya soke domin ya samu isnadi da ilimin da zai shaida da cewa wannan littafin ya karanta shi a gurin wani ya fa'idansa a gurin wannan haka hakan ya rayu kuma rayuwa ta izza da daraja da kuma albarka wanda shi sa a mahaifinsa ya so shi haƙiƙanin so soyayya ta musamman har soyayya ta kai ga saboda zumuɗin karatu da san ilimi na imamu zahabi mahaifin nasa yana hana shi dinga nisa da shi an san da malaman da suna yawan tafiye-tafiye daga nan kano sai ka tafi ka tafi Legas neman ilimi ko ka tafi um, Ghana ko ka tafi Saudiya misali Makka ko abin da ya kamata kamar da malaman ƙasa sun tashi da kanin ai an fahimta in ka duba abin da tarihin Jibril bin Umar da rayuwar da yi a malamin dan fodiyo kaga ya tashi ya je haramai a mushan Makka da madina yayi karatu a wajen malaman wannan ne da shauransu ila ɗan fodiyo din da dan uwansu Allah ta'ala bai kaddara za su je ba la sun yi niyya sun yi azama amma Allah bai rubuta musu ba to to haka a wani lokacin ake tafiya na kakkiya hatta kai ga malaman su ten suna tashi su je habba gadada bagdad to kalli su ten ka kalli bagdad iraki kaga tafiya ce mai nisan gaske je su karatu sannan su koma garinsu nisan ya kai daga turai har zuwa mene ƙarshen ƙasashen larabawa a jihar karo. wani ba amul Bukhari ba balarabe ba ne bature ne ya taso da kawancan yankin nasu izo har ƙasashen larabawa ya karatun addini har ya zama imamu Bukhari da ake ambata ta kan shi imamu zahabi ya nufa idan ga tafiye-tafiye na neman ilimi ma saboda soyayya ta da mahaifi malaman ta da suka ce wala Allah ana iya fahimtar kamar shi kaɗai ne ya haifa koko eh, wato shi ne ƙarami ko dai an fi kula da sha'anin saboda baiwar da Allah ta'ala masa ba a so ya yi nisa isa da ƙarshe dai mahaifinsu da ya ga ya wuce shekara ishirin ya haura ishirin to sai fara masa izini idan da tafiya garuruwa ko ƙauyukan garin da kai nisa amfani da mafi ƙarancin tafiyar da zai yi tafiyar wata hudu ya dawo masa duk da zai je ya dawo wata tafiyan ma sai dai ya raka shi su je ya karatun da zai ya dawo a matsayin ya dawo da shi haka yi wannan rayuwa malamai suka ce bai samu dama ya yi yana tafiya mai nisa ba sai bayan mutuwar mahaifinsa bayan wafatin mahaifinsa domin daman ne ya samu oh, samu dama sosai wajen yin tafiye-tafiye masu nisa lokacin ya samu dama ya haɗu da malaman da yake buri ya haɗu da su waɗansu malaman su ban wannan tsare shi da ake yi asara haɗuwa da su kuma da ya ike cewa ya tashi daga garin Dimashka ya tafi zai tsallaka zuwa Misra ya tsaya a garin Palestine yana wani yanki wa wani wadi ki zauna yi wasu kwanaki ki samu ya tsallaka menene Misra yana zuwa wata malama ce malama hadisi yana zuwa aka ce ai kwana goma da rasuwarta kwana goma da rasuwarta ya ta burin ya zo ya haɗu da ya samu ilimi ta kwana goma kenan sai ya tana cewa lokacin kwana goma yana wannan gurin yana hutawa sai ke ɗan huta ya ɗan gaida yin garin ya ga meye in akwai wasu malamai zarata ki tunanin in ya je ya dawo sai ya zauna aka ce ai kwana goma da rasuwarta ya ji takaici da akwai malamin da irin da lissafa su ce kai takaitun ban haɗu da wani ba nayi takaitun ban haɗu da wani da wani da wani ban haɗu da su ina takai ai yanzu ina fata an fahimta azra haka imamu zahabi alaihi rahmatullah ya haɗu da malamai zarata a lokacinsa a kamar da yi karatu a wajen ibn da tsikin ai sai ka ci manya-manyan malamai zarata da suka hada uh, wato abu shan hidimta wa ilimi ya yi karatu a wajensa ya samu ya haɗe shi wanda wanda ƙarshen rayuwarsa daman uh, ya wato ya yi birki ne zuwa ga shekul islam ibn taymiya ya ya zauna a wajensa har ƙarshen rayuwarsa wanda kafin sa ya haɗu da da abu shafa uh, a wancan malami al'imamu bizzi an fahimta ya abokance shi ya zama abokinsa kuma sana ya yi karatu a wajensa kowa yana amfana da kowa sai imamu zi wato imamu shi ma gani wa adis ta'ari ba a maganar wane ne shi an fahimta mai littafin da kamal fi asma'in rijal wanda baiwar da Allah ta'ala ya musu ta wuce ta profesa waye wa ake magana profesa a to don haka a ba wani da ɗan ƙashi za mu magana game da fannin da ya fi ƙwarewa a kai a nan za mu ji wani sun bayanan insha Allah ta'ala don haka ya haɗa shekul islam ke miya da shi da imam e, mizzi da ɗaya na ukun a sai daga cikin abokan nasu namun tafi zan tuno sunan sunansa kafin na gama insha Allah ta'ala sun zauna a wajen shafin shabin taimiya tare cewa sun saba da shi a mazhaba ta kuhu su yan iya shi kuma ɗan hambaliya hakan bai hana su su karatu a wajen ba duk da cewa an sami hari da matsaloli da aka yi ta kokarin kai karar su wajen shafin shabin taimiya da kuma yadda aka ta samu wa karafkiya na matsaloli a kai su hukuma aikaza aikaza ai saboda kawai sabanin mazhaba abubuwa da yawa sun faru a tsaka a wannan lokaci. a sababin wannan saƙonin an samu ilimi da yawa da malar suka dinga amfana da al'umma a ƙarƙashin wani da babu lokaci a shiga abubuwa masu nisa da yawa don haka a sirayin shekar islam yin tumiya ya ishe ka falala da alheri a ce kana cikin almazurin shekar islam yin tumiya ya ishe ka man ƙaba a wajen malamai a ce ka zauna da ibn taymiya wannan malaman malamai sun san me ake nufi da ibn taymiya me ake nufi da ibn taymiya me ake nufi da ibn taymiya ibn taymiya ilimin sa ya kai ga doki zai hau ya sa kafa daya akan min likafa zai yunkura ya hau sai a ce akramakallahu da mas'ala kaza ce sai jiyu fatawar bayanin da yake yi ɗalibai daman kowa da tawadarsa ana rubuta a haka sai a rubuta littafi kafin ya ƙara sa ya hau doki inda zai sai a rubuta littafi duke nan sau da yawa rubuce-rubucen da ake ana kan gane tafiya ga wahalhalin tafiya lokacin doki na kura sai a rubuta littafi mai tufuri kaza mujallaji kaza sai an ta a yi haƙuri ha saboda yanayin tafiya ne mas'ala kaza take kaza abu ka za a dinga fitar da irin wannan ka san ba ƙananan mutane ba bisa ibn taymiya sau da rubuce rubucen da yake ba wai littafai bane yake tara a gabansa a'a da kwakwalwarsa yake mayarwa ake rubutawa in bai samu damar rubuta ba to sai i imla'i sai i shutta su dinga zama zai kawai tabarin karatu haka eh, shi mamun zahabi sun fadda wannan alherin sun rayu da wannan alherin an fahimta malamin su ne Zan haka a shi mamun zahabi Allah ta'ala ya masa rahma ya rubuta littattafai masu tarin yawa ya yi rubuce-rubuce na ban mamaki abu kamar da na gaya mana aka ce mana imamun zahabi yi na tari wadatacce ne game da a yi bayanin wane ne duk wanda yake layin karatu ya san me ake nufin imamun zahabi ya rubuta littafan da a malami ko ɗalibi baya wadatuwa gaban matsawar zai karatun addinin musulunci karatu mai zirgi ba karatu na haka haka karatu mai zirfi baya wadatuwa gaba da abin da suka rubuta daga tafan da imamu zahabi ya rubuta akwai tarihin islam littafi ne tarihin islam da yake a kan mujalladat masu tarin yawa mujalladai masu tarin yawa tarihin islam sun wannan akwai siyaru a alamin nubala siyaru a alamin nubala nasa tafai da sai ga wani tafin majallaji arba'in da an fahimta wani talatin da wani sai ga yado shi hamsin ma lissafi guda ɗaya mujalladai balum sun kai haka an fahimta? da haka shi ne lissafi na ميزان الاعتدال في نقد الرجال ميزان الاعتدال في نقد الرجال ita da littafin mu'azamu shiyo alkabir da asahir tafi ne da ya tattara malaman sa kamar da muka ambata sun kai dubu uku ko sama da haka da wani abu kuma sai bayani a ka shine wane ɗan wane kaza ya rayu kaza ga kaza ga abin da ya ga kaza ga kaza ga yadda ya rayu da shi sai tsallaka na biyu haka haka haka haka da su wannan tafan da muka ambata da mizal al da kuma siyar alamin nubala ya ɗauko ne tun daga malamai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan wanda ya rayu da shi kowa kuma sai ya cikakken bayani gamsacce game da shi waye shi ya ya rayu wata shekara aka haife shi wani shekara ya mutu da wa ya rayu su waye malamansa su waye ɗalibansa me kuma ya rubuta me alherinsa in yana da matsala zai faɗa ce zai yana da matsala za da kaza fahimta haka ya rayu Wasu idan mutu ilis tufan harami zan da dal abin da yake nan daman ya yi ki ne a matsayin wani ma'auni da yake na ƙajin a warijal na hadisi musamman waɗanda suka zo bayan shekara ɗari uku baya an fahimta haka idin ga kawo su wane wane wane dama an bire wato an eh, abu tsarin alfabet an zo alifun an kawo misali ahmad kaza duk wani mai suna ahmad sai an jero shi shekaru ɗaruruwa tun daga kan shekara bayan shekara ɗari uku har zuwa zamanin sa ƙarni na na menene na bakwai sai ya kawo su ɗaya bayan ɗaya wane wane wane kenan ai mai kaza mai ɗabi'a kaza mai kaza in suka ne sab kaza zai faɗa in muna da matsala in yana da wata aƙida muna zai faɗa kaza ne ke ya rayu da wani ya yi kaza albansa cikin albansa akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani kaza ba bai tabbata wani ya yi karatu a wajen sa ba kaza kaza kaza kaza sai ya tsallaka na gaba haka haka haka yi to dan haka daga fansa akwai almustaba fi asma'in rijal da shi yana da alaka da da amsa fa ilmin rijal almustaba fi asma'in rijal sai kuma tadridul usul fi ahadith fi ahadith rasul to shi kuma zaka ne da tattara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shauran littafai da yawa imamu zahabi ya yi iktisarin littattafai na magabata da da aka rubuta sai summarizing ɗinsu in summarizing littafi a cikin dukkanin babi aka zo kan wata matsala to zai iya a akan ƙarƙashin kowace matsala ni ina ganin abin da aka faɗa kaza kaza ne abu kaza kaza ne in hadisi ne ya bayani game da ingancinsa ko aka haka ya bi sai tafai da yawa na magabata Allah ta'ala ya masa rahma da aka shi ah, Imam Zahabi mutum ne mai nashin karatu mai nashi kwarai kwarai daga na buga misali wajen neman ilimi nashinsa da bibiyarsa ga malamai ta kai ga har yana neman ilimi wajen malaman da suke ba a neman karatu a wajen ko da wahala ka samu ɗalibi ya nemi ilimi a wajen su wanda ta kai ga har yana neman ilimi ga mutanen da suke kurari kurma da sai ka ɗaga murya zai ci haka yake ba da labari cewa ya yi karatu a wajen malam wani sai da kurma ne in ya zo karatu sai ya ɗaga murya sosai ya ji yadda shi abin da yake ke karanta a wajen wa haka yake da wani juriyar ko mutanen da yake gashi sun sami ilimi amma mutanen banza ne sai ce oh, malam ya yi karatu a wajen malam wani malamin mu ne amma sai dai cewa yana tozarta sallah baya sallah a kan lokaci zai fita ko ce ne ba mutumin kirki ba ne amma mun yi karatu a wajensa mun jure da irin halayensa wanda su marasa kyau kaza kaza kaza saboda a akan da kwaɗayinsa akan tara ilimi kisa ɗaliban da ba su da fahimta a littafansa in ya kawo insa abubuwa da maybe suka saba da aƙida ko wani abu sai a ce kaga imamun zahabi ya kawo ya tabbatar ina ya tabbatar yana hakaito abinda waɗansu mutane ko wasu malamai da suka faɗa ba tare da ya tabbatar da ingancin abin ko ya korewa saboda ya kasu a wajen mutane mabambanta sai hakaito wata magana ta wani daga cikin irin wannan damar tunce ya faɗi matsayinsa ya ce mutumin banza ne su ga a ai gashi ya kawo a sun duk abin da ya kawo altafin ne ya ji shi amma da ilimi ta sa yake hakaitar abubuwa wanda suke mabambanta Allah ta'ala ya samu dace don haka a daga cikin abin da Imam Zahabi ya rubuta a kawai littafi na al-kaba'ir littafi na al-kaba'ir shi wannan littafi a ya rubuta shi ne domin ɗaliban ilimi a domin littafin ya taimake su wajen abin shafi tsarkin zuciya da kuma takatsantsan a game da abin da ya shafi babin a hakkewa zunubai da laifuka wanda yana ka cikin abubuwan da suke kawo wa ɗalibi matsala shi ne wato manya-manyan zunubai ba ma ba ma ɗalibin ilimin musulmi mumini ga abubuwan da suke jawo wa mumini matsala a rayuwarsa hacce wa laifuka da zunubai an fahimta wanda sirrin haka yana bayyana a a cikin rayuwa naba adam rayuwarsa ta farko da ya rayuwa a cikin aljanna Allah ta'ala ya masa izini ya zauna a wannan gida na ni'ima babban abin da ya sa Allah ta'ala ya kallara masa fita daga wannan gidan shine zunubi laifin da ya yi an fahimta Allah ta rake adamu rabbahu fagawa sun bastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada kaga Allah ta Allah ta ba da labarin cewa annabi adam ya saba ubangiji sannan yi ne mu tuban ubangiji Allah ta'ala fataba alaihi wa hada ta hanyar cin wani ‘ya'yan tashiya da aka ce musu na da ɗan irin ga musu rantsarar wa qasamahuma ko idan ga musu tsaron cewa eh, cewa wannan bishiyar abinda sa aka hana ku ci sau da ku ci za ku zama ne ina aka kuna malakai ai aka kuna min al za ku zama ba ku zama mala'iku ko ku zama wanda za su dawama bana in ka ci mene za ka ko ka zama mala'ika a sarki ta faɗin lahu ma bi gurur irin da rubuta su cewa su yi su yi kenan haka cewa a ta ‘ya’yan adam zai ta ruɗe ka ta nuna ma abin da yake Allah ya hana ta ai kyakkyawa ne yana da kyau akwai mafita an yi ai ba matsala da an yi kaza aiki ke. Ka wannan halinsa ne baya canza haka yau babanmu kuma haka yake mana yake halakar da mu to mahallin shari shine a cikin wannan tsissar da Allah ta'ala ya ce annabi Adam ya bar gidan Allah da shi da mai matarsa Allah ta'ala sai amfani da lamiri na jama'a domin in nuna cewa a gidan duniya du za su ba bisa amfani da kullu nahbiqu minha jami'a ce muka ce musu ihbiqu minha ku sauka tare da su biyu ne kasa lamirin jama'a jama'a minha jami'a ku sauka tare da mai sun tuba Allah ta'ala ya ce kuma fasaba alayya fa tubanka ya aka kuma ba a ce kutuwar zama a tun da an yafe muku ba da suka ce daman haka zunubi yake za ka saɓa Allah zunubi yana da cikin sababai na gushewar ni'imar ubangiji da ya bawa to kasantuwar Allah ta'ala ya yafe ma ba shi ke cewa wannan ni'imar za ta dawo ba A wannan laifin da ya yi sababin tafiyarta amma dawo wata sai Allah ya ga dama kamar da zuwanta ganin damar Allah daga saban Allah zai iya ma da wata ni'ima da kake ci da kuma kasantuwar Allah ya yafe ma kuma ba shi ne lasisin dawowar ni'imar sai in Allah ya ga damar dawowar ni'omin Allah kuma suna da yawa ba sai kaza ba lalle kaza ba sai lalle ba ina fata an fahimta da haka littafin alkaba'ir yana daga cikin tafan da suke za su nuna wa mumini a farki na saka tsantsan da Allah ta'ala ya faɗa game da sha'anin shaitan cewa mai maki ne gare mu eh inna shaitan lakum aduwwun fattakhuduhu aduwwa shaitan mai adawa ne gare ku kuma fattakhuduhu aduwwa ku ne shi a matsayin abokin adawa shaitan babu hanyar da yake cin nasara gabawa sama da hanyar zunubi ne fi musamman manya-manyan zunubai alkabari a irin zunub ke manya-manyan laifuka manya-manyan zunubai da shi wani littafi na imamu zahabi ya bi manhaji tsari method wajen rubuta wannan littafi abu da salo na wa'azantarwa kalo na wa'azantarwa ida to da lokacin za ga ya buɗe babi da ayoyin alkur'ani da suke wa'azantarwa game da abin da yake so zai magana a kai farkon babi zai faɗi sunan laifin ko zunubin sai kuma ya fara kawo ayoyin da suke magana a kan wannan laifin sai kuma sai ya kawo hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akai sai kuma ganganin sahabbai da manzanin magabata na kawo wata kissa da ta faru sakamakon wannan laifin sai ya kawo haka haka haka yi littafin sa har zuwa ƙarshe daga littafi ne mai matuƙar bankai mai kuma matuƙar fa'ida domin tunatarwa ce game da eh, menene wato abin da yake mafi hatsari a rayuwar mutum laifi dama shi ne raunin ɗan adam raunin ɗan adam laifi mala'iku su biya su ba sa laifi ya yi a sunan Allah ma amara ya fa'aluna ma yi amma mutum da aljan su ne masu laifi. masu laifi masu kangare wa ubangiji masu laifi da kuma mantuwa laifi san sha'awar a yi laifin da kuma manta azabar Allah da fashinsa Allah ta'ala ya samu dace to don haka Amalan ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ma'ana da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karatun wannan littafi ko ko shi mai rubutun littafin da sunan Allah mai rahama mai jin kai yake farawa kusa da bitila take shiga kowane bayi karatu za ka yi za ka ce bismillah rahman rahim wanda an shafe fi'ilin da yake eh, eh, ake bayyana a cikin aiki ne domin siri suna ɗin ta dace da kowane aiki in karatu ne zaka ce da sunan Allah mai rahama bai sun kai to da sunan Allah mai rahama bai sun kai me kenan a'a zan fara karatu in tafiya ce kace bismillah ma'ana da sunan Allah ne zan yi ba zan tashi eh in cin abinci ne kace bismillah ma'ana bismillah zan ci sunan Allah ne zan ci kamar ka kawo Allah ta'ala cikin abin da ka ci in sha'anin abin da ka ci haka shauran abubuwa na rayuwa idan haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman kuma ar-rahim muke fara karatun wannan littafi ta'riful kabira me ake nufi da al-kabira Bana definition ko ta'arifi na babban zunubi al-kabira an sani cewa a zunubi malamai sun raba shi gida biyu a dunkule akwai kaba'ir zunub manya-manyan laifuka ta kuma saba'ir zunub ƙananan laifuka wannan malamai wasu daga su malamai sun yi saɓani ko sun tattauna game da cin a cikin laifi ma akwai ƙarami a cikin zunubi akwai ƙarami akwai babba ko kuwa wasu da suka ce ba maganar ƙarami. duk laifi da ake wa Allah babban bisa ga aka riga wanda za a yi wa laifin to ai babba ne kuwa eh in aka hararo girman Allah aka ce za a sa masa aiko laifin babba ne ai saba maka da za a yi ba yake da saba sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ba ko ko ga Allah bai ma yana ba da hannu ka saba masa ai ba daidai ne in ka saba mun ba sai ga su babban laifi ne su kaga a to bisa ga la'akari da wanda za a saba wa to wasu malaman suka ce eh, ba maganar wannan karamin zunubi ne ko babba domin wanda za a saba wa babban da kuma daman shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a ce masa ai wanda ai karamin zunubi ne bari kawai da yi sai kama ka akan karamin eh ya ma hukunci da azaba an fahimta shi babban kuma ya ya kare ka domin Allah ta'ala ba a aminta game da sha'anin ba a sakankancewa salasala ta sami wala ya amanu makar Allah lil qawm fasiqun ba mai aminta game da makarun na Allah kuma mutanen da suke mai sun fita daga da'ar Allah ka ji cewa ai ga karamin zunubi bar kawai ai nan. ha ba a yin haka an fahimta wasu malamai suka ce a akwai ƙanana akwai babba in aka yi la'akari da shi ainihin aikin ainihin aikin zunubin akwai babba akwai karami ya shakka an fahimta yato shi ne abinda babu zai magana mala yake cewa alhamdulillahi rabbil alami. dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alami) ubangiji mai rainan halitta ga baki ɗaya. Wala da illa ala zalimin babu wato ainihin wuta gona da iri, illa ala zalimin sai ga mutanen da suke azzalimai ne su. Wasu salatu wasu salatin Allah da sallamarsa ala sayyidina Muhammadu, tabbata ga shugabanmu Ana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin jagora shugaban mursalai wa imamul muttaqin kuma shugaba na masu yin tsoron Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuma wannan salatin da sallama tabbata ga alayensa da sahabbansa baki ɗaya. amma ba'd bayan haka fa hadha kitabun wannan wani littafi ne mushtamilun da yake tattare ala zikir jumalin a bisa ambatan waɗansu jumloli filka ba'in game da sha'anin manya-manyan zunubai wal muharramat da abubuwa iri-iri da Allah ta'ala ya haramta wal manhiyat da abubuwa iri-iri da Allah ta'ala ya hana wannan shine muqaddimar dai mana littafi ne da ya tattara ko ya tattare bayani game da manya-manyan zunubai suna alkaba'ir da kuma muharramat da kuma manhiyat wanda 'dan adam ko mumini baya wadatuwa game da ikafa kunne iji menene manya-manyan zunubai wala Allah a cikin manya-manyan zunuban akwai akwai waɗanda kullum sai ka aikata baka san manya ba ne kullum kana cikin su baka ma san Allah ta'ala ya ma hana ba aslan ba ka san babba ne babban laifi ne ko karami yake nan babu wani musulmi da ya wadatu gaba da sanin wannan karatu to don haka da yake cewa alkaba'ir manya-manyan zunubi ya kace alkaba'ir ala wazani a maza alfa'a'il wanda a jam'i ne na alkabira alkabira kamar da zaka ce ar-risala kace ar-rasail haka alkaba'ir ar-rasail an fahimta da shauran abubuwan da suke suke hawa kan wannan ma'auni na na farko a aka ce menene alkaba'ir manya-manyan zulfai guda ɗayansu alkabira babban laifi babban zunubi su alkaba'ir sune mana Allahu wa rasuluhu anhu shine dukkanin abin da Allah ta'ala ya hana dukkanin abinda manzon Allah alaihi ya yayi hani game da shi fil kitabi was sunna a qur'ani ne ko hadisi wal asari an salafi salih da ma abin da aka rawaito daga magabata na gari cewa wannan abin babban zunubi wa qad Allah ta'ala fi kitabil aziz haqiqa damina Allah wa Allah ta'ala ya lamunce fi kitabil aziz a cikin littafinsa wa mabuwayi limanittan abal kaba'i wal muharramat ya lamunce ga duk wanda inisanci manya-manyan zunubai wal muharramat da sauran dangin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta an yi kwafira an saga'ir min sayyi'at cewa ya lamunce masa cewa zai kankare masa as-saga'ira ƙananan laifuka min sayyi'at na abin da yake da alaƙa da saƙo. da kaulihi ta'ala saboda faɗin sa malokacin sarki in tattanibu kaba'ira ma tunhanu an an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ta'ala yake cewa in tattanibu kaba'ira ma tunhanu an in har kuka nisanci ka kaba'ira ma tunhauna anhu manya-manyan ma tunhauna anhu abubuwan da aka hana ku nukaffiru ankum sayyi'atikum mu kuma sai mu kankare muku sayyi'atikum kurakuranku wani nudkhilukum sannan kuma mu shigar da ku mudkalan karima wani gurin shiga wanda yake abin girmamawa da mudkalan karima wurin shiga wanda yake abin girmamawa annan za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sharafi. ya kawo amsa sharar shine a shar wa jawabu shar saboda in daga cikin harafai na na sharar na sharadi a larabci kasar yake ta in tajjanibu in har kuka nisanci manya-manyan abin da muka hana ku to me amsa sharaɗin da za su biyo baya misali kamar kai da kake yaro in har ka je makaranta to zan kaza kaza ka kawo shar'in ka kawo kuma amsa shar'in da ka kawo in dai aka je to kaza zan siya ma ko zan ma kaza da kaza ko in ka je ba kaga in ka ka sa sharadi to kaza kaza kaza to ana tare kita inda kuka nisanci manya manyan zunubai ba ku yi kuka nisance su ba ku ba su to me zan sakanta muku da shi to shine nukaffir ankum sayi'atukum sakamako na farko ƙananan zunubai zai shafe muku in ba ku manya ƙananan menene sai a shafe su nukaffir ankum sayi'atukum sai kuma sakamako na biyu Kina amsa ta biyu wa nudkhilkum mudkhalan karima sannan mu shigar da ku wani gurin shiga mai daraja shine aljanna rahmar Allah a wani aya za mu fahimci duk wanda baya aikata manya-manyan zunubai to Allah ta'ala ya yi masa alƙawarin rahamarsa afuwa game da ƙananan zunubai sannan kuma samun aljanna da rahamar Allah ta'ala don mutum ya hana kansa ne ka ba irin zuno ina fata an fahimta wani aya ta sosin nisa'i ko aya ta talatin da ɗaya mala yake cewa faqad Allah ta'ala bi hadan nan Allah ta'ala ya lamunce a cikin wannan nassi limanista na balkaba'ir ga duk wanda ini santi manya-manyan zunubai an yi rufe hujjanna cewa zai shiga da shi aljanna saboda ya nisanci manya-manyan zunubai wa ƙara ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wallazina na kaba'ir al-ithmi wal fawahisha وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين حقيقة وإنن دا يجتنبون سكي سنتر كبائر الإثم والفواحشة من يمن ينزل بي والفواحش دا الفاشا وإذا ما غضبوا إذا ما سكي فشي هم يغفرون سنعين دافرة سنعين أفواه wa ta'ala Allah ta'ala ya ƙara cewa wallazi ne yatanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa lam haƙiƙa wa'annan da suke nisantar kaba'ir ismi manya manyan zulbai wal fawahisha da alfasha illan lama sai ƙananan zunubai inna rabbaka wasi'ul maghfira to haƙiƙa ubangijinta mai yalwar gafara akai ma'ana zai gafara game da allaman ƙananan zunubai inda mutum ya nisanci manya to dama an san kai bai ba ma'asumi ba an san kai ne za ka iya ƙanana to ƙananan cikin rahamar Allah ya ma kawai a kai matsawar manyan ba ta haƙƙi musu ba ta wannan afuwar Allah ce da karancinsa ya san abin da ya halitta mai rauni ne da ta in ka jure ba ka manyan to kananan za a kyale ka kananan za a kyale ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala to anan a mana yake cewa wa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة واللفظ له من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكتوى الصلوات الخمس صلوا لي بدايبيا لأكي ينسو wal juma'atu ila al juma'a da kuma sallar juma'a zuwa ga wata sallar juma'a ko daga juma'a din yinin juma'a din zuwa ga wani yinin juma'a din wa ramadanu ila ramadan da kuma watan ramadana zuwa wani watan ramadana din mukaffiratun lima bainahunna dukan su masu kankare abin da yake tsakanin su ne idan tuni batil tabai in har aka nisanci manya-manyan zunubai mana kamar wancan ayoyin sun labarta mana Allah ta'ala ya ce zai afuwa a wannan hadisi man salama ike bayyana cewa me ya sababin wani wanci ibadu da mumuni yake a yini da sati eh da kan shekara tunda makin Allah ya ce as-salawatul guda biyar Asba, azhar eh, la'asar maghrib aisha guda biyar din nan bacci kake ka tashi ka yunkura kai alula ka fito ai sallah da kai kana cikin hada hada a kira sallah kai bar abin da kake ka bar shagon ka rufe ka je kai sallah kana cikin sabuwoyin a kira la'asar ka yanke ka je kai magariba ka dawo kana shigowa gida Allah Allah kake ina buta ka alula ka fito ai sallah da kai ka koma gida kuma bacci ya fara fazuka a kira isha ka fito ka kare wannan ɗawainiyar da kake ba a banza ba Muhammad salama yake cewa salon nan guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a sallar juma'a zuwa wata sallar juma'a da kuma da ila ramadan dukkanin wayannan ibadoji da manzon salama ya ambata ita su ne suke kankare zunuban da aka yi tsakanin in kai zunubi tsakanin asuba zuwa azahar to alwalarka da kai ta azahar da sallaka ta kankare ƙananan zulman da aka saka daga azahar zuwa la'asar haka zuwa zuwa isha haka na juma'a zuwa juma'a eh wani ramadan zuwa wani ramadan din saka ta ramadan yana kankare zulmai ba shi kadai ba ibadojin da ake yau da kullum matsawar kayan su da ikhlas da gaske da aka ce kai za su kankare ma zulmai sau da yawa ba ma ɗabbaka ibadun ne yadda aka ce mu shi sa ba za mu samu yadda muke so ba za ka yi yadda aka ce ka yi to za ka samu alherin da aka tanadar a cikin yin wannan ibada kun fahimta shi sa sai ga ana sallolin amma abubuwan da musulmi ya ambata game da lasisin sallar in kai zai sami ka sai ga sai kana ce inna salatan ha'il fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari sai ga wani kuma yana yi sallarsa zai bincika ya gyara in ya gyara za ta hana to ne cewa zunubai ya rasa yadda zai yi na laifi a ka za ka bincika kana yin ta yadda aka ce in ka bincika ka tsaye da tafiye ta haisa hana Allah ta'ala ya samu dace to don haka mazan ke cewa za su kankare zunubi da wani sharɗi idan tuni ba su kaba'ir in aka nisanci manya-manyan zunubai su kuma sai su yi wannan aikin kaga kenan in baka nisanci manya-manyan zunubai ba to salolin ba za su kankare ma ƙananan ne zunuban naka ba ba za su yi so da mai kana ƙara ma da manya-manya Allah ya samu dace malaki ta fata ayyana alaina alfahasu an alkabair da wannan nassin ne nasoshin nan da aka ambata ta ayyana alaina ya zama wajibi a gare mu alfahsu anil kaba'ir bincike da lalubo manya-manyan zunubai saboda alherin da yake cikin sanin shi domin an ce alifin nisance su za a samu gafara Allah da shiga aljanna haka waye baya son gafara Allah waye baya son shiga aljanna haka wajibi ne mu binciko su mu lalubo su Kisa Imam Zahabi shi ta ne ya yi littafi game da al-kaba'ir. Akwai Ibn Hajar al Shi littafin nasa ya kira shi az-zawajir. Yana ne al-iktiba'il kaba'ir. Da wani Allah mun gama da wannan sai mu sai mu ƙarfi ta Littafi ne mai matuƙar fa'ida. Ya yi iya ƙoƙari wajen ilalubo al-kaba'ir uh, zunubi shi. Uwa, don ya tafi yana magana game da me ka ba irin zunub a cikin sallah me za ka yi a sallah idan ka aikata babban laifi me za ka yi a cikin zakka ka aikata babban laifi me za ka yi a cikin azumi ka aikata babban laifi shi sai kalli doji da ma'amaloli ne da kullum ina babban zai ce ki a cikin domin ka nisance su haka yi manhajin littafin har zuwa ƙarshe ina ga ya lissafa ka ba irin zunub sama da wani sama da ɗari biyar mamanta wa bisa istihadinsa Allah ta'ala ya masa rahma to don haka kiska mahiya mu gano su wa'annan a manya-manyan zirabir ɗin ne kai ya ta zannabu hannun musulmi domin musulmai su nisance su a al a rahimahumullah sai muka samu malamai Allah ta'ala ya musu rahama kuma ya mana gabaki ɗaya. Wasu qad salaf sun samu saɓani fiha game da kaba'ir zuru saɓan na fuskar lissafi da adadi kamar da na gaya mana wancan zafin ya kunshi sama da ɗari biyar kaga akwai saɓani kenan a ciki faƙila a wani ƙaunin aka ce hiya saba'un manya-manyan zunubai guda bakwai eh wa hasaddu bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam masu wannan ra'ayin sai suka kafa hujja da faɗin su sallallahu alaihi wasallama ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci fuka guda bakwai masu halakarwa ita ta da kara min hashirku billah sai ambata a cikin wannan bakon sai ambaci shirka ga Allah wa da sihiri wa qatlun nafsin lati harama illa bil haqq da kasharan da Allah ta'ala ya hana sai da wani haƙƙi wa aqalul malil yatim da kuma magana game da cin dukiyan maraya wa aqalur riba da magana game da cin riba wa tawalli yawm az-zahfi da kuma magana game da juya baya lokacin yaƙi saboda Allah wa ƙasful muhsanat da kuma yi wa mata tsararru katangu wanda wato wanda suka a ai musu kazafi al-ghafilat wanda sun gafala cikin sha'anin da'a ga Allah al-mu'minat wanda su mu'minai a jefe su da abin da suke da abubuwan da suke ko da abin da yake ba su da alaƙa da shi muttafaqun alayhi wannan hadisi ne da fadin musulun sarwayi wa qala ibn abbas to an gana ta farko ko cewa guda bakwai ne an saba hujja da wannan hadisi sai sai Abdullahi Abbas yake amma nan kafin mu tafi zuwa ga magana Abdullahi Abbas da ban sanin yake ta isani bi sab'a al-mubiqat ku nisanci laifuka guda bakwai ba yana nufin iya manyan zunubai guda bakwai ba kawai an ayyana waɗansu ne da za su zamanto cewa a cikin manya-manyan zunuban su ne fasikila wajen hatsari da nuni sai aka fara ware aka ce kaga waɗannan musamman su ka kula da su ba yau ke cewa babu wani yanzu da bai bayan su ba to wa qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi abbas Allah ta'ala ya musu rahama yace hiya ila as-sab'ina aqrabu minha ila as-sab'a abdullahi abbas yake cewa a kaba'ir zunub sun fi kusanci zuwa ga a ce saba'in ne sama da a ce bakwai mana shi lissafa abin amsa san mas'ud ya ga sun zarta maganar bakwai idan a maganar saba'in dai ba maganar bakwai ba ma'ana masu kafa wuta da wata hadisin ba su fahimce shi ba ba ana maganar iyakanta bakwai ba ne a'a sai ya yi maganar saba'in da fata an fahimta na ana imam zabi yake cewa daka wallahi kuna abbas wallahi ibn abbas ya yi gaskiya a wannan magana wa amma alhadith fa ma fi hasul kaba'ir amma wancan hadisin da muka faɗa ita mai usaba al-mubiqat fa ma fi hasul kaba'ir a cikin sa kwata-kwata ba maganar taƙaice manyan zunubai a matsayin guda bakwai wallazi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil abinda a dalili yake fuskanta ko dalili yake tsayuwa a kansa an na manirta kaba shay'an duk wanda ya aikata wani abu min hazihi al'azaim na wa'annan manya-manyan laifuka da aka ambata min ma fihi haddun fi duniya daga nan da abin da yake akwai haddi game da shi tun a nan gidan duniya kal kamar kisa mutum ya kashe rai والزنا da zina, والسرقة da sha'anin sata أو جاء فيه وعيد في الآخرة ko abin da izamanto aka ambaci wani narfan azaba fihi game da sha'aninsa fil a gidan lahira min azabin na azaba au gababin ko a ce za a haɗu da fushin Allah au tahadidin ko da tsoratarwa au la'ani fa'ilihi ko la'antar mai aikata wannan aikin ala lisanin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda aka ambace shi akan harshen annabi mu sallallahu alaihi wasallama fa innahu kabira to lallai wannan me cika waɗannan sufofin ko ɗaya daga cikin su to nan aikin yana cikin manya-manyan zunubai zurbin da izamanto cewa aka ambaci akwai haddi tun a nan duniya kamar me mutum ya kashe rai Allah ya kiyaye da zina Allah ya kiyaye da sata Allah ya kiyaye kaga duka in su an faɗi wani hukunci tun a nan duniya da za a yi mutum koko ba haka ba an ambaci wani abu na narkon azaba a lahira ga duk wanda aka ta laifi kaza zai sadda azaba iri kaza a lahira to wannan cewa babban zunubi an fahimta a faɗi wata azaba ko ko a ce mutum zai haɗu da fushin Allah tun a nan duniya ko fushin Allah ko a lahira ko a duniya da lahira an gane ko wata kwarzantawa da tsoratarwa duka wani yana cewa akan wannan laifin babba ne ba ƙarami ba ko ku a ce Allah an ci mai aikata kaza ko mai aikata kaza la'ananne ne an fahimta to fa innahu kabira malaki ta lalle wannan za a fahimci babban laifi ne babban zunubi ina fata an fahimta daga cikin irin wannan laifukan ko ka samu laifin da aka ce kafirci ne amma wasu nasoshin suka yi ishara cewa ba kafirci ba ne da yake fita da mutum daga musulunci a saboda munin nauyin laifin ya kai zuwa ga kira ka kafirci an fahimta a kamar da za mu ji a gaba Su don haka malamai suka ce laifin da a ba'ir zunubin su kansu a wanda suka fi girma daga cin wanda suka fi girma shine ko laifin da yake babu kamar sa laifin da yake ba ba ne a kira shi da kafurci. to shine ne class a cikin ba'ir zunub domin shi an aro sunan kafurci an ɗora a kansa eh irin wancan hadisin musulmi ke cewa akwai abubuwa guda biyu ko wato huma bihim kufr menene afa'alu eh, fi nasabi wan niyahati ala al-mayyit tuka game da nasaba da kuma kokan kukan kera akan mamaci ce huma bihim kufr a cikin su akwai nau'in kafirci akwai waruwarin kafirci mana akwai waruwarin aikin jahiliya sakira su huma bihim kufr da shauransu Kudan don haka mala yake cewa wala budda min taslimi anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd babu makawa min taslimi na sallama, ga cewa anna ba'd al-kaba'ir sashin manya-manyan zunubai akbar min ba'd sun fi sashi girma ala tara annahu sallallahu alaihi sallam. shin ba ka ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adda shirka billahi ne al-kaba'ir ya lissafa shirka ga Allah a cikin manya-manyan zunubai kada aka ga shirka daban ko zunubi daban a wata mahangar amma kaga ana ma'aikin Allah sai ya lissafa shirka ga Allah a cikin manya-manyan zunubai domin a nuna ma mai wani babban zunubin ya fi wani domin shirka ita ce mafi girman laifi eh wa akbarul kabira ashirku billah mafi girman zunubi eh wa mafi girman wato a cikin manya-manyan zunubai sai shirka ga Allah ta ma anna murtakibahu mukhalladun fil nar tare da mai aikata kafirci da abin wamarwa ne a cikin wutar jahannama amma ga shi ma'aikin Allah ya lissafa kafirci ko shirka ga Allah a cikin manyan manyan zunubai wala yughfaru lahu abadan kuma ba za a gafarta masa an fahimta kuma yadda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ta'ala ya baya gafara an yushraka bihi idan aka yi shirka da shi amma zai gafarta abin da yake mai ba shirka ba amma ga wanda ya ga dama in Allah ya ga dama laifinka komai munin laifinka in dai ba shirka ba zai cewa na ce ma amma shirka ce in ka je masa da ita to ba zai kyale ka komai zai iya kyale ka malamai suka ce ko baka ce ba. in dai ka mutu Allah ta'ala zai iya cewa wani bawa na ne na ce ma laifin da kai mun kaza da kaza na kyale ganin damar Allah ne ta ce neman ya sha wanda ya ga dama amma hatsarin shine baka sani ba kai zai ga dama ike ya ma haka ko ba zai ba kai baka sani ba haka ba za ka miƙe kafa ba ka ce ai Allah ta'ala zai iya yafi mu zai iya yafi ma kuma zai iya kuma zai yafi ma ba a su kankancewa ko ba ka ce Allah na tuba ba ka koma gare shi matsuwar musulmi ne kana kan tauhidi imaninka bai lalace ba tauhidinka ba kai shirka ba ka lalata shi ba to in ka koma gare shi zai iya ya kyale shike ina fata an fahimci karatu to dan haka a a yake ta qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi da ayat da maka Allah ta'ala zai iya gafar ga wanda ya ga dama cikin abin da yake mai ba shirka ba cikin abin da ke ba shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan malam ya gama a muqaddimarsa da suke kunshe da wato mafari da ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yi bayani game da me ake nufi da babban zunubi shine bayanin da man karanta ce me babban zunubi kabira alkabira ke a ce alkaba'ir me kuma abin da yake nuna wannan babban laifi duk shine abin da malam ya ambata a cikin muqaddima haka Allah ta'ala ya kai mu darasi ne zuwa wa ah, rana yake sai mu tashi al-kabiratul ula ah, babban zunubi na farko wanda shine shirka ga Allah Allah ta'ala ya samu dace haka anan ya kamata mu dakata ah, fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha